to sannan akwai kuma waɗanda suke social media da neman suna su ne na biyar shi kawai komai fasting yake yi shi dai a san shi a yi liking a yi comment a yi sharing a san shi kawai ya ta shirme ya ta shirbici ya ta shiririta ba don komai ba kawai saboda wai a san shi shi kawai shi dai a san shi a san shi mutane zama popular popular yadda da aka faɗa an san shi to shi neman suna ya kai shi wannan ba wai manufa ce ta kai shi ba ba wani abin kirki yake yaɗawa ba ba wani shari yake tarewa ba a'a neman suna ta kowace hanya zaka zaka ga yana ta posting din shirme yana zuba shirme yana ta? in yayi bidiyo shirme ne in yayi audio shirme ne in ya dika hoto shirme ne babu wata manufa sai dai kawai ya iso yake ya karaɗe social media ya zama kowa ya san shi wani ma har sai ya zagi wani shahararre domin a taɓa shi shi ma ya zama shahararre sai ya zagi wani fitacce domin in an zo ramawa shi ma zai zama fitacce sai a ce ai yana faɗa da wani saboda haka neman suna da shahara ce ta kai shi social media da riya haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa